bani sha'awa tun a makaranta islamiyya yawanci akan bani waƙoƙi haka na yaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama to daga nan na fara kuma na fara waƙa ne da mudan Sir kasim daga baya muka yi da alkamis zai batura makwarare daga nan sai adam a kirki sai ibrahim ibrahim sai ismail su ne da wanda muka ɗanyi waƙoƙi da kuka yi waƙoƙi da su dinnan waƙoƙinsu ne kike zuwa ki taya su rera ko kuma ya ake yi lokacin da muka yi da alkami zai batu da makwarari waka ce ta eh, wani ta iyantama a lokacin muka yi ta kuma sai iyantama ya ce a batta kawai zai amfani da waka ta fatuwa shi kuma mudan su kasin wata waka ce da aka yi akan adamawa land of beauty adama birnin fulani a lokacin ne ya ce mu zo mu tashi da ni da adam aikinsu waɗannan waƙoƙin akan zuwa baki ne a ce kawai gashi muna so ki karanta mana ko ki mana wake mana wuri kaza ko baiti kaza cikin wakar ko kuma ya ake yi eh mutum zai zo ya kawo maka ya ce yana son kai mishi kaza ko kuma a kawo maka ita a rubuce a koya maka yadda za ka yi eh, karin waga din sai ka samu kai to me yake baki sha'awa kin yi magana da cewa tun kina makarantar islamiyya kina sha'awar irin waɗannan waƙoƙi me yake ke sha'awa ne a cikin waɗannan waƙoƙi gaskiya abin da yake ban sha'awa a waka yanayin yadda ake faɗakarwa daidai da rayuwarmu haka ni ban fiye sha'awar waka ko ta ba tsaba na fi son a yi ta akan abin da ya shafi rayuwa ko kuma abin da ya shafi mutuwa haka ko dai faɗakarwa ko harkar kasuwanci ko kuma abubuwan da yanzu muke cikin shi wanda gashi shi life kasancewa yana faruwa ba wai waka da zaka ji ta shirme ko an saka wani a ciki ba a yanzu kina yin waƙoƙi naki ne kawai ko kuma har yanzu dai kina waƙoƙin nan ne kina amshi ne ma wasu a cikin waƙoƙi har waƙoƙi yanayin yadda za na zamani da na akasari ana su na hausa shin kina yin na bana na hausa ne sai abin da ya dai danganci rayuwa da muke ta a yanzu nakan ɗauki wani abin da ya faru sai in waka a kanta wato duk cikin waƙoƙin ki dai ba ta ki taɓa yin wata waka wanda za a ce an yi ta ne domin fim ba ito eh sai wannan guda ɗayan da nake gaya maka wacce aka yi wa iyan ta kuma daga baya ce a badani da alkamizi eh, bature makwarari wacce waka kenan wannan mara gaskiya macuci mugu cuta yake mara gaskiya cikin ruwa tilas gumi yake to kamar daga lokacin da kika fara waka zuwa wannan lokaci kamar wani irin sauyi ne kika ga ya wakana a cikin harkoki na wakar hausa irin na zamani dina wannan lokaci sauyi wato kamar daga lokacin da aka faro zuwa yanzu shin abin nan ya bunƙasa ne ya inganta ne ya ƙara muni ne ko ya koma baya ne ko menene ne faru ya bunƙasa amma gaskiya wawoyin da sun fi na yanzu daɗi gaskiya kuma sun fi faɗakarwa waƙoƙin da idan ka duba na su sangaya abin da daga su da cikin daridi da sauransu sun fi ƙayatarwa dama dama yanzu na ga yanzu ana gyarawa amma ka san shekarun baya yawanci ana saka batsa a cikin waƙoƙi wanda har manyan mutane masu suka yi magana yanzu a ƙananan yara ma suna bi amma ba zan yanzu kamar wasu irin waƙoƙi ne kika fi mai da hankali wajen yin su eh gaskiya kaga kamar yanzu lokacin da aka invite ni na in waka a katsina on 28 november kenan 2003 wakar custom to na zauna na yi tunanin to me 2013 2013 sorry <laughs> to na zauna na ga na san me aikin kasa kasan yawanci ana ce aikin kasa barayi ne da sauransu wayewa to amma da na zauna na yi investigation sosai akan aikin to sai na yi waga a kanta kuma alhamdulillah waka sai ta amsu dan a lokacin har cg a abdullahi duka inda ya ce da allah kuma yana son jin waka akan yan fasa kauri shi ba abin da yake ci masa a rayuwa irin yan fasa kauri masu da kaya a najeriya ta yi. ya kun saba Come here. Come here.